Shi dai wannan sabon tashin hankalin ya auku ne biyo bayan yunkurin da wasu matasan kabilar Mambila suka yi na hana jami'an tsaron farin kaya cafke wasu da ake zargin suna da hannu a tashe-tashen hankulan da ke aukuwa a yankin. Kuma kamar yadda bayanai ma ke cewa wannan siyasa yankin ne ya je ya tunzura wasu matasa da ke kusa da Guroje domin su zo su hana kamun. maganin ba su samu sa'a ba sai kawai suka shiga fashe-fashe da kuma kwanan taya har zuwa gyambu da ke ma zama shirya kwata karamar hukumar saddaunan ko da yake zuwa yanzu hukumomin tsaro ba su tabbatar da batun asarar rayuka ba wasu mazauna yankin da rikicin ya rutsa da su sun kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin asarar da aka yi Mambila ne da kwarori mutane sun gudu sai su zo su kwace kaya. Ta gefe gefe gure jin din ta aka ta dinga kona gidajen mutane. Wallahi a yankin mu kan ba ba kyau san ma gida wallahi ana kone gidan gidajen mu a tsabar gudali ana kashe mutane kawai. Kamar yanzu an kawo jami'an tsaro yankin ku. wallahi ba kawo ba sam to akwai ne suka rasa rayukansu eh akwai kamar mutane uku haka to sai dai kuma yanzu yanzu ma dai tuni fa aka kafa dokar hana fita a wasu yankunan da lamarin ya shafa yayin da ma aka tura karin jami'an tsaro da suka hada da sojoji asp david misal shine kakakin nan yan sandan jihar taraba ya ko bai nami matakan da aka dauka yanzu ko mm. eh, da cike muna da bayanan cewa akwai tsara a tsakaninsu ba su ji ciwo kuma an kai su asibiti wannan amma dai a yanzu nake maka magana ne akwai wasu ke fitowa wato kamar abin da ke kira ranar jiya da kafa da ke nan ko amma mun sake tura jami'an tsaro a wannan wurin kuma muna dai sake samun bayanai muna dai kara kokari domin tabbatar da cewa abin da ya tsaya. To kaman a kowane kuka kama ganin kan cewa an yi kone-kone har da sakatariya na wajen karamar hukuma da kuma kayayyaki da sansu. Eh to har yanzu dai tukuna babu waɗannan bayanai za mu iya ba da irin lambar da muka kama dole muke maka magana yanzu aka aiki ne wanda muke yi yanzu haka ma dai shugaban al'umma a yankin Mambila na yin tar da Allah wadai da waɗanda suka kira 'yan ingiza mai kan turuwa da ke neman haddasa fitina a yankin batun da ɗan majalisar dokokin jihar Taraba mai wakiltar Goroje Barista Muhammad Bashir ke ma cewa fa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Eh, yanzu na muka je muka yi wani eh, taro na gaggawa muka yi magana da jami'an tsaro wasu sun rigaya sun isa suna guroje wasu sun wuce wuraren da aka fada din wasu kuma suna hanya za a je eh, da sojoji da 'yan sanda. Kamar wani kira za ku al'umman ku na wannan yanki da ake samun wannan tashin tashina a tsakanin waɗannan ƙabilu? Eh, to ai dama kira kama guda ne a zo a zauna lafiya ko me ne damuwa din in mutane sun taru sun zauna ba abin da zai wuce a warware shi a kan tebur wannan su zo da ƙwararrafen su waɗannan su zo sai a zauna me kake so a duba in mai yiwa a baka in ba mai yiwa ba a baka a wannan me kake so ga abin da nake so in mai yiwa a yi in ba mai yiwa ba a baka a so shi din ne kawai a kira su kowa da kowa ya zo ya zauna lafiya a haɗa kai eh, mutane wuri daya ne Allah ya halice ma wuri daya to an zai tafi ya bar waye so duka mu al'umma ɗaya ce so duka mu dole mu mu zauna lafiya tsakanin mu da juna in ba haka ba har abada ba za mu samu ci gaba ba kowane iri ko a baya ma dai a zamanin gwamnatin Jolin Yame an taba samun irin wannan rikici da ta kai Fulani yankin yin gudun hijira da dabbobin su zuwa kasar Kamaru kuma fata ma dai shine Allah sa a keke zuciya nesa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya